الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا, إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يحسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله يدعو أزم شبيني يا رمضان جرالي صلى الله عليه وسلم جاء قوتي بقوبة da ko bai tsola mini karatu ibo suratul isra'il ikikini ayan adalin daidai insha Allah karatu ya da kinan na ayayen adalin daidai ana Allah tabaraka wa ta'ala ya yi labari ya ina ji faruwa fukiya mai yau mana da يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا الله تبارك وتعالى ويفك يا مغدبي افويونا يوم ندعو كل أناس بإمامهم افويونا يا إذا وانجن دندن gani bai littafi yayi nan yayi zandun da bai littafi na gari fassara na bi daga abu na ahli yau da imamu hassan albasri da mamaci ko a shek al-dahak min yawa da ya gwamnati ciriki yau fassara wani ba su ta tubana ga malaman shigan gayi fassara na ce to arjahu ga shi cin wa gawa tabaki boy bonu dis matun aya ji sare mi qur'anu ne uba babon na babonna yi tin fi littafi a sai na wufi imamin mubin wa wubi alkitabu na almujrimina na mimma mafi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru sagirotan wala kabiratan illa a ahsaha Ya ce fuki ya magada bin a yi dondo da littafin a ga littafin tuzan ɗin da dango a mini fassara na ke da zabe bai bayani ne na ngai gagan ifo kiyama gada bai a yi zandon da gani bai zo shi ciwoyi a da man da ji da zai ti fassara na wani yau mana da kulla wunansi bi imami ifo kiyama a yi zandon jama'an dondo gani bai zo shayi fassara nan da su matu ya hadisi na dan musu bukhari ga muslima annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaga litattaba kullu ummatin ma kanat ta'budu fayattabi'u man kana ya'budu tawaghit ifo ci ya magada bi al'umman don da oga mito ya nawa ya wuna ina oga ya wuna nga yana jo jagora lo kiyama na nga yana wa lamitunan abogo zane za fe yin kuti jina kuti jiga shatin majigan da ya huba da wani muhimmanci ya ezola mutu za kirki ga nauki a nauki karkashe za kirki wuce jajin falo ramin suku yau mana da hukulla sun bi imami fama wuce a kitaban wuce ya magada da yin zai don ga littafi tukuru yiwu wale ci gaba yin bayani ne wuba ga gan imamu ci littafi ga malau ci gaba daga littafi zan don da ga littafi tukuru yu fa kiyame bi yamini be gwagwalu na fa ulaika yaqrauna za mu ci ja ba littafi tukuraji be bafai yana bayani su ci na da bago na da wannan yaqrauna kitabawa, a ga littafi tukuraji be bafai wala yuzlamuna fatila amma ta bi na kwa gwargwado ya yi bane daniya da gina nin mbona. e jini fi gaga ba na zuni ba na zalunci wuce ga ba wata kwata nan su kuma juja a kim na ya na loji tabbata ga gafa kiyamai za ku ji ala ita fi kuraji ya da gwalo nan Allah tabaraka wa ta'ala wasu su abuji bayani ayi kiyaye za zadidija a gaibaki bo iktifan bilayati allati waradat fi zalika su kwa ne ga gama bayani ji da nan ci gwani Allahu alam ke misali na min suratul inshiqaq Allah tabaraka wa ta'ala ga ga gam wa amma man utiya kitabahu wara'a dhari zendun da ga lalitta fiye tude dudo na amala dungo gona zuma zuma da bi yo bi mana ayo gugwa bi wala zuye da da zuma kan gagan cuci ko littafin nan zumurubu gai wara bariyo fa sau fa da shukura za mu ci jafe bitilani dan ajali fu bi ala jalaka wa yasla sa'ira ta wuce magaci da mini na sayo <clears throat> da ji wuce su kuga suratul haka wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا <clears throat> دنن لا إبهي آية na su gaza gaji wala yuzlamuna fatila su ko a ci zandon da bina kun fake ya maya ita na su manwaci ko a shekana'an na ji talikiya tafi kwanan tafsirin jalalai ne nan gamu ne gagan eh ya dabiya imamu suyuti rahimahullah alaiga imamu siyuti man bakar su kwace ne bidan gurgoyo a man gaba nu ga fassara ya na jiji wala na yublamuna fatilan wale kan wayayi ma ti fassara ya fatilan wujin wujin gan. قدر كشرة النواة كما يلقى فسر الإمام سوتي جاني دانا وجدد بفتيلو يا إن وجدد بين وغاي كتميرو أنا سقى إلى بار من سورة فاتيرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل <clears throat> وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من كتمير دانجي يوز ما الله وما يملكون من كتمير ade ikwa ade kabwa nye na be kitimiri fulagi na hatu ipeti dominona e gagbagba ni fulani ipeti dominona alo bewa ajuwa wani gali ayo beyin sokwa ni sokwa jina gayo amma alad atoti domin ci beyin wa so kitimiru fasara kitimir ga imam subuti la fatino kuma shekan kan ahi ga ya baba ne ale gyara mutum da yana amma mun yi to a suke ji da gyara so ku fada yin bata kyau ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ومن كان في هذه أعمى سنغا في بنشي إجنون وأنه إجوانا وهو في الآخرة أعمى مراجع كي أما يبنشي وعيو وأضل السبيل ومغاي زنبكا يقول كذا يباتنا ما يقال أمي ونيقبوا بابنا وجمعوا يكسا أها أمي من قلبي ويقبوا وجمعوا العين فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور سوكو يوكو سوزين ان ان نوباين يكون لدمين يا يوفون غاجو kata yi ko sunna ni ne ne ga gwanon gaya zo ya yi. ga wunne gaskiya ya a bayani wuce da ni min ji na wadiyan dalla dalla ga wunne ya in na daga yi gaba eh, ya bo in yi ga da wani zane ga fe ije wunne gaskiya ya na kafa kiyama ya wuce nan wa da haske ya wanda ga faga da bukata ya aski? olùbùkátà yẹn kú bá kí o mọ̀. وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا آه aya ne ya ga da barku wada na mai ziga etan da ci so ce la yi ikaya etin ne jo ka kayan yayi na zana gafe kunci ke gaskiya ruwa yi jo wani mini ne da ne ya fanni ya e, yi ka kayan nan mini nan. wayin kado kafiri ne a fi a tsoba da ka. a tsofaki a jiwa nabi muhammadu fitina nan anin da bai a wahaina ileka kene cito yi jiwa yawa a nufsa da salam na nukwa a tsobara alawa ji fitina alawa gangani da wa yi malan mutum ci ne bayan manan litaftar ya alaina haira arma wayo zuga manota yi inda ci ne yi gana eh? wa idan zuka khalila wa magaci jijin a gaye da jiga wajen masoya a magaye da jiga wani razi da kirki babu wani su ga mulota su ta su ko ko ga lami tuforo su mutu ne bayan bayan kafirin na jina a ga wani masoyi a bayani ke ne na mai gaga ويكاد kadu atsoba aha nane wuba da wani gagan hurmatul لآل الباطل بالتنازل عن شيء من الحق الثابت رضا له من نار الخير وقاك قنوقان آية نيوبا قارامو نيزا تشيه كدو كسو كنوبا غيبو زانبتو فاين بديوين wani tagboro da na ga yin gbanu ruwi da na ga fahin gbanu fahin mutu wani fi rikin na ji da kirki ya yana la ya hafu na filayi laumata layi wala ya hafu na filayi laumata layi ba su ne zarge zana ji na malukajiya yadda su kuma guggunawa da ya goro zadede kando no afewa gaga wolo fanke boro lugwa wa su gaba no obe da yadda cinin ta boro ana wata tubo wala wani sauro bayan irin ke muna zoci ji bayani a yi damnin suratu yunus yau kawai da zai na layar juna da kawai na Iti bi itibi ƙur'anin ghairi haza a baddin ɗan eh, tsagana ji kafir ya ji fata ga kuma su kwaya nan a ga nabi itibi ƙur'anin ghairi haza bebe kurani da ci na ila idanu ci maiya bebe inda ci kayi na bayyana abubuwan dinin ko kuma inda ci na ban abin musagwa ana ci da ayan da ci bebe ta ci yin titacin wani roge ya gibu boyayi kul annabi ga ga ma ya kuru ne an dubatila kuma amina na sai da ci wa kurani na min tilkayi da ci daga ban buwana wa ga ci wani wa sai da ci yesu ko sun gwa amina in attabi'u illa ma yuha ilayya adena mi muhammadu ya jina sai da mi lami tuforo na su kuka lami ina su kura ji waya mi e nuga mi lami tobi ne gwamiya inni akhafu ina sai tu rabbi azaba yawmin azim mi su da gami galli su ko ba mi ci bebe inda cin mutumiya ne azaba na bota na baji tabbata mi da su ne ina ci wa bi mi na ta yi jami'a sallallahu alaihi wasallam ciwo ولولا أن ثبتناك لتلقت تترقب إليهم شيئا قليلا ولولا أن ثبتناك كي بنا ما أكيكنا أككنا النبي محمد eh so ko ga ci domin ki wani ci cike kinna ai la kakkita tarkamu shi an qalila wa nabi wato ba cewa lulun rafada ba na. man jigan wakati ganin da ne zanen gojiyanu ma dukuru a fi a nabi tsobai ana nabi wani gaya bai man jiga na dubbe yi nan aga yi wa ga limtina yi to ka tsogamai na waje yi harfu limtina yi wujud wato bi ma'ana harafi ne huwa ga yadda ciki faruwa a ga yadda na so ke ga ya bu imtinawu mukarabati rukun ila kufar. liwujudi tathbit min Allah wato coba na anabi a coba nuna faloba kafiri jidati na dazan wuji faruwar cewa kima lawan ebo dide tabbi to bi shi su uba ne bi bi pekin nan A da penewo ada imtinawu muqarabati rukun ila al-kuffar li wujud min Allah so bogo man jiga woji ma diga annabi wato ulan kalilo jina ba kafiri jina suke yato da nan lafafi jiki na kusa ina da biyu ko na ci na be wana kí mo lọ́hùn tí bá ọyán ẹgbọ́dọ̀ sọ̀kú gbòdì sí kèké ńlá lómi báyìí máa nìyí ẹ̀wájú ìdàbí yín náà galaga rukuni na ji tabbata wuji tabbata wala tarkanu ila fata masaku munna so kuna yin kwata bai ga polo ba da ni jamina tibi na kuna ma e za ga fin ta goro ba ga polo kuma ga huwa ga goro buta ma ga ti sandan ti biyu ma e ba ti wa ga pagani biyu ga e ko futa e tuzu e ma yuzu ma ndan da ko bai ga gisi masiba zalunci na wajen ga biyu ga ku ke bani aha so a nisa da sinan ma dazna ɗaya eh, shi ne zabbaci mai shi mana Allah masifan zalunci bayan sallallahu alaihi wasallam juma idan la zaqana ka fal hayati wa bifal mamati summa la tajidu laka alaina nasira imam Idan ya ce da ya ci yau ya ji faruwa a tuji faruwa amma da yan gaga ji faruwa cikin wani tabbata ga wa nabi wa fada bayan kafiri ne bayan eh, baji ji yana gai wani la zakuna ka dai falhayat ya latutu da bizinya za bayan jile ya da wa nabi muhammadu golo wazifar mamat yi ma ke latutu da bizinya za bayan jini da wa nabi muhammadu golo sun malata jin laka alaina nasira kan gaganci mu ma ke je wuce wa daga na jo taimako fi su kona a baki ma'anar zifar hayati wa mamatu a gan mislai azabil hayati fi duniya wa mislai azabil mamati fil akhira wato annabi wa ga mutuye na kafiri je wani annabi malami ta sallallahu alaihi wasallam amma da yau ga gami latu yaƙi azaba babu shi ya wee wuyi shi guba wayi zan da ciwe ga jaci ene gaji azaba yuna yawa yi gudu a ci gama wayi zan da ciwe jaci ene ga gaji azaba yuna kuma dan ya gaji azaba ya wa e na bin wayi gudu kimalo e giba o fike giba zan da cina sai gogo kai bai gagbabo yawa fike gizi zan da ca babu zaman zira fahimta ga a daraja kanatin daraja ala idan kanatin daraja ala kanar jizawa inda muhada fati azam iza gafe eku mutu gobu ta ba su gobu to gabe ne su gobu a zaba na su gobe gobe ne pap ne pap ya zaba ta yi kwanci ana ruga malashe da islam da tabi wai gobe ne ci yi ga ya zaga ya almajiri ci mai emeji wajibi tati wani wace ne wajibi tati za mu ci ne da almajira no da ko ilimi kwano ene mai wabi wuye ibada na ce ne wabi talaka da da ka tudu nuwa gurgude tagwe da newo gurgude tagwe azaba ngale su kuba ngama la su ko gabe ne an sallallahu alaihi wasallam ya nisa annabi mai yati min kunna bi fahishatin mubayyina yuda afla azabu dufai ya yi na namiji zandon da mine ba da bebe ya da fashe gbangbana ene yuda jan zaba yono ya wayi pin shi ne ne ga jan zaba ya zama ce na ibo ne giba ya ji giba lastun da ka hada min nisa ya fite iza gine shi kenana etakwai kini giba ya wace ya da ya ci ka bala da bai ga lutuguro ladana ya dina ce ya ya gabe na bacin da gora a ya ba cina aha so kuma walau takawwala alaina ba da aqawin la akhadna min bil yamin thumma laqata'na min al-watin ma minkum min ahadin anhu bale so su kwanan nan bai yi bai ba ne ba ne bi mu sallallahu alaihi wasallam wuce mu bai da nuhu gala sha'ir ce ga wa kabayu rajul sagiri sagayu wa sagayu rajul kabiri kabayu wa gaiza cuɗi wa gaiza babangi etu da ci da nan wace sanayin wani ya laifi amma yanki bayan tutati bi mwaɗo ebo ki mu otu eza titan yi roro a ci gama wa gaiza wa cuko na mushi tsami amma ya boye gidi girgin gibo laifin na gaji laifin wa gada jagagan wato a jagagan hassanatu labaran eh? ke láyé ìbára ó ti etu etu etu dìdì ẹnà etu dìdì ẹgbà ẹ̀sà kíríkìrí ọ̀nà ẹ̀sà gbúrú ní ọ̀nà gáàjù ní etu ní kánú ti padà títí ìgbìdà wà ní ìlú. سيئات المقربين حسنات الأبرار سيئات المقربين sai gogo yuji da rabu masala mai sarai su ko ga wutara be ko ciki za ta to ba soko. Wani woyo ne uba ko ya ko ko ne ya e bona da wata mini wa jujuzuma ko malabi cinke ki ya te ji da ya su kin na goyina su ko ga wato wa jiwa za wa tanga yanzu da jibi zuwa kamala mu ci إذا لا ga ضيف الحياة وضيف الممات ثم لا تجد لك علينا la so annabi ji ko ne da kafiri ja ban ta ne ga ne shi ta fata ta annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam kiwo وإن كادوا ليستفدونك من الأرض ليخرجوك minha وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا وإن كادوا tunade kafiri zai hatsa ba mini ya kusa kwanu da alufannin fannin ya yi ne da jinan kai gaga da ya stafi zuwa ka hatsa ba ya kurjo ka ya ba da balawa ya ta ke maka ba aha ga malamai je gaga titina alabi tiya daga makoci ga madina na etijiro na muje muje damuwa kafiri ne lawa umurni su koyo umurni su koyo kasu kun da ya ga maka ya ma ya maka wa idan da ya ci ma ya jiro shiga a ganye wazu makabo ita e abubuwa otobo e, e, ita mara abubuwa otobo ina ji da wani wace ya maka la yabbasu na khilafaka illa qalila a tsoma alfe da maka na su mana otobi ya ci ya maka nawa sai lokaci da gini ga tafi a man yi kira ruba namu in baka tube wa idan la yalbasuna khalfaka illa qalila uciga ikram kabir to imam nafi to abu amr to asim na malai de hafsi bakatu de khilafa kanu ibana riwaya ni wo ni riwaya ku bayan asim ga hafsi amma qur'an ne kina gona suku a don idan la yalbasuna aha khilafaka illa kwalila iga kira mu fari la yalbasuna khalfaka ba cici ne la yalbasuna khilafaka man jiga khalfaka to khilafaka manu ibni uga mai badaka la yalbasuna badaka illa qalila nabi wada ga ya maka a cika firin yawa tuna jifa lokaci dai ga ga maka bai ya fi o fuburo wakajuje khilaf huwa mukhalif maana ni huyo ndio ga ni defi huyo maana ni ka ga yo takdiru agadi hasfi mudar e bayana asalinu wa idhan la yalbathuna khilafa khurujika ko kuma la yalbathuna khalfa khurujika illa qalila figar alquran orace ibn kathir ne in bebe bayanin da cike wa ga sababin nuzulu nan man shiga hadisi da yi furu so amma mun layi ya waga ya lobe na katun da ce waga ya ya a hadisin na baya ki gobe ba mu da ba a son mu da hadisin na wanda zunaba abdurrahman bin ghanam ga yahudi shi haka bayan su usta da suna funduci a ce ga ga ya abal qasim in ji share ya nusa da suna daga hukumi yuga da nan in kunta sadiqan annabi wa ga fi za gaskiya kenan la annabi ga wayo na falhaq bi sha ye wa go kikyo na makka ya da sham da ji rayuwar sham fa inna sham Abdul mahshar ibn sham ga ikin bana ku imana zambana a kuyin jamo ardul mashar wa ardul anbiya magai kin mana na kwa na ba ji fe duno fa saddaka ma qalu aga na dai gana gana na ga gaskiya ya ce wa gaza tabuk anabi ci da ku gukun tabuk nan la yuridu illa sha mun fana anabi la ci da gukun tabuk nan ba disi no agun gai gan anabi wa nan ga nasara da tabuk da sham falamma balaga tabuk anabi ya ci tabuk na su kun anzala Allah wa alai ayati min surati bani isra'il so ko ci ciya ya mace yiwu min suran nan ga in kadu la yastafisunaka min al-ard yahudi ya waga gawo tubudu alawa ya tiya daga makannin amma gawo ya tiya to a fiye da makannin ba sai lokaci dai aha a da madina ba sai lokaci dai famar wallahu da ruju da madina so ko ta annabi ji foro ga ke zina madina wa qala a mahyaka wa mamatuka wa min atuba madina no ba ga bai jeme wa don to aje ni wayo ba ga ma na wace ko ciru la hadisi ne zai ga cinin da kafin ce ba wa fi hadal isnad nazarun ebe la cile da min hadisin no ba isnadin nan wal azharu anna hadha laysa bisahih in ta juga ne ga ne jacha kila ilo gbe e bo ni wu gba gan ku ji ne ja gbako ogale ya gagan sababu nuzuru ni na sababu nuzuru na wa ya don wa ya ko yayi labiya kini gima ya naga almajiri na kandun da aka gaga sababu nuzuru na ya aya da tutun giwuza safan burbuzu na ta zuwa gaskiya gayo ego na gan arwaya labayin a isnadu labayin wuce ugbagon wuce ugbagon daga shi ke na wajen hadisi wajen ego na hadisi na fetiya daga littafi wani na watakila wani daga littafi wacce kuma na kan wani dusai ba harbi musulunci wuce na wace da shi ke na wajen hadisi na wadatu da yana wani baya kin wanda bayan da ba hakim ta sun mata zuwa so gbapò ìjọ gbẹ̀gbọ́n àtẹ̀rìwò lójúbà àdìsí tẹ̀yìnfì àmúdi pátá ìjọ gbẹ̀gbọ́n àdìsí tẹ̀yìnfì yìí fi mímú yẹtọ̀ àsbábù nùfúlù wà. dókòdókò ìdá lè sọ́kò bùnùfúlù yà lè gán òkè gbọ̀nàgá ìdílé náà cháyà nínú. nǹkan mọ́lá àjọ mọ́nẹ́sì sọ́kò gágbà àlàkéèrè àsbábù nùfúlù tásù yà yìí waga bejji amfani gani ga yi gawa nuga ya ci wuce waga ya kaza ya ko sababi ya kaza ba so yi ga hankali tun kyau سنة من قد أوصلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا سنة من قد أرسلنا قبلك من ikwa gawana ya zane shi tutu shiga wa wani tuci da wani ikwa da wani mai lami tuya ne kami dondo jama'a ya shiga ne tiya ya ji wani wani mati gyara shiga sha wada ta ji da sunnati na ta'awila ikwa yi na mai tuci ce ta allah ko ya zane shi ya tuci haji to ya sha wani zindon da te igbaji ya hukunci ne ta cicina ya ce ka ga wani ya wọn àwọn tíbi aṣọ lè yíyẹ òfin náà kí wọn náà. Akimi sọ́lá tani dúró di ṣàmù sí ilá gọ́sàkì láìlì wọn kú ànà lùfàjò. Iná kú ànà lùfàjì rí káàna mashúdá. Akimi sọ́lá, àná bí ɗaukoyin kafirizm na wagaji wa fitina ne wa bici wa ɗakin yana tsoguriya ina ki bari wa jina da ya da babai ba da a kibin sala a salla ko gikin bijiji ba ji to bi salla ma ki shamsi tun lokaci ne gidiga faki ta jiru ba zunina salla zuwa ji gidiga faki ta jiru wata hadin zirayi wa kamici ba da zini zawal salla zuwa ji ila ghasakin layl arda lokacin bajugo ne shi zuwa ji asara ta bago ibn mugar daga ne gidi ba kiti ta ci ba na arda bajugo shi so gogo zuwa asuru maghrib isha batan wa ga filayin nan wa qur'an al-fajr kan gaganci wajen godi sallah ya al-fajr èyí sálà alfijiri bẹ qur'an fati ebo kiko ebo ekune lobe karatu qur'an min sálà suba kunu takadiri bani ngai wakin qur'an alfajir ai wakin salat alfajir aku gikin ladan sálà ya suba sálà ya alfijiri nagai bayani yindi kuba na jinago bayani baci wa qur'an alfajir Aga allah tabaraka ta ta'ala da la bi ti grawo o to fani grawo bai na wo eh na ja bi bi ti tuni a tahrir na wa qur'an al-fajr ma'nu ilzam salat al-fajr allah fa salla al-fajr ikene yi grawo na enyu yo e ba fushara fuenza oge wa ge zuga tutu be mu no ga tutu be wula be amma waga nasbu je ma'mul kuma ga amil fiya wani Allah ta baraka wa ta'ala wa aminu fiya ki ya aminu wuce wata gidi ruwan zigon ga aiki da samun Allah ban sallah da fitiri mai sallah su bayan inna qur'an al-fajr lalle sallah ya al-fijr ya su ba da wani kana mashhuda wa fi na malaika ya yushi tuyi gidan ya goji bana e jiruna ikachi ne ayan na wafuro jibi sallah lokaci wuce idan ya zaci idan Allah tabaraka wa ta'ala ji foro da sallah lokaci wuce ne mini bayan suratun rumu dabo fa subhanallah hina tumsu mai ji gama ne sabbi sabbihullah hina tumsu ina ta tsuru ta tabbatu ya shi ko lokaci ne ya shi ne zuwa a gama noyi sallu hina tumsu eti sallah lokacin ne shi lozo Lokacin ne shi lozo magrib bai she da bago wa hina tusbihun eti sallah lokacin ne tiba na, a ga su ba da bago walau alhamdu fi samawati wal ardi wa shiyan eti daji tabbata su ko da tokin wa shiyan bi kagi wo kiwo ti sallah a galasara da bago wa hina tuzhiru lokaci ne da igidi tsantsamo wani igida fakiti ta ci gwani nan lokaci zahira da wani wani da ta zaune da fiya ba kuminan zahira nauyin ban wani da tuzhiru nan yanzu da yanzu zuru ya ci wani magrib isha hina tumsu asuba hina tuzbihu lasar wa shiya zuru wa hina tuzhiru lokaci kutunce sallah kuma hannu da wani. su kuke lagu da jina yi wani sotu hudu wa kimi salati wa kimi salata tarafayin nahari wa zulafan min al-layli inna al-hasanati yudhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin so ko wa kimi salat tarafayin nahari asalla ku gikin mejiji kafa guba yayi gidi aka kafa guba gidi da boye gidi yau lokaci ya mafari na alfijiri Allah igidi kasko igidi la tsoronto ya kanga mini na haru gabo asuba da mago kafa baci ya igidi ugayi beci na igidi da zada tita ci ta fa wo da ru lejina zuru da asara Allah bago da ci tarfai na ruwa da zuru ba da asubu zuru da asuri salamu ta da wannan wa zulafan min al-layl kafa an ci bi mini ya shi wo loti sallah bai magribi ishan inda alhasanatu yudhibna sayyi'at lalle tunuzu watu walefe tusakwai dagwaya dhalika dhikra lidhakirin tukapada wani adhanija ko tukapana so allah tabaraka wa ta'ala mai ji foro mini aya nan bi jijiyin sallah lokaci guci amma annabi muhammad gaba ne amma hukuncin nan ta ta al'umma bayanin أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا لأن صلى سبحانه يا جنا ما فينا ملائكة نجال بيبواني تنيه شنا بمنا بملائكة يجدن ذا بمو تفقاني إلا يكن صلى سبحانه أجاد يريا سكون آنجي بيبوانا agada tunkwe soko soko adaga ke mun bada muna hadisi wana yake duhu shi mu kwa duno a ga eh ya ya fi sallah e kono kana yimo da mutuna ida tsantu fi sallah gamala ezu a gabe zadda sallah su babu jama'a inja asara ta tenya e kono ba ne yari malaika cirki je yari yari a soko e tibbo jini jona a de ruwa ya ga ci otu da ya guru a mai yawa ya duk otu guru wa ɗan ƙarfi yau da ya gan a duk cin otu lele a mai yawa ya dole a alaikun wajen tabbata ce da muna hadisin sai bukari ko muslim hadisin da ba a gobe wani na da a aka na fi kun mala'ikatun bin lai wa mala'ikatun bin na wadda a nuna duk dai sun ce na mu bebe da ya tu su duk na jaga aka lunin baragi su digangiji eh, eh, gini aka nuna baragis a cikin bayan nawa za ta yi wasu gudun bana na ga ya ta'akabu na fikum mala'ikatu bil-layli wan-nahar kuma ga ya ta'akabu fikum gana ce ga muga yin aka nuna baragis eh mala'ika yin shi da mala'ika yin gizi a ago zuba da ta ce mu ya tamiruna fi salati sub ila eh, ya kai ba su ya subago rufi salatul asiri a cika mai laye ka yi basan da lasari bi ma'ana ya fi gotu ya yi gidina salla su babu ga cato a cuwa da salla su babu a cu ga tumuru baya mala'ika wuri su salla lasari zaune za laye shi ne a cakotu babu so ji kokiri a dubi salla su ba kan dubi jama'i wani ci ko mai ji salla lasari ji kan da jama'i ebo kandu no malaika ne da wotu gidi no a tuwa da sallo da jimake wotu ya shi no a tuwa da sallo malaika ne da tebo wotu ya shi no a tuwa da sallo malaika ne ya tebo wotu gidi no a yawa da tu sallo ha fa yaruju alladhina batu fikum a malaika ne jilati ba da ta ce gona a ga guda da da sama da su soko fa yasaluhum rabbuhum to ta Allah tabaraka wa ta'ala ta daga wa wa alamu bikum to mun gani ne da ba ku bona wa do kai fa daraktu ibadi ya malaika ne zike ruhi min waluna fa yaquluna gaga ta idawu hum yusallu lokacin ne da tsani wato da tsatsu ya ji sallah lokacin asali ko kuma idan da tsatsu ya ji sallah lokacin asubahi wa taraknahum hum yusallun yi make lagwado e ji sallah lokacin asubahi ko kuma yi lagwado e ji sallah lokacin asari so lokacin nan da ci ga ke gwanon ran da ci ya mutu so sallah lokacin ku ba ba nan sallah da wani abin ki da yi gamala alqur'ani ga ga gam hafizu ala salawat wa salati wusta so ko ga sallah ji bata pataki wato

e ci kokare fi ja da mini jama'u so ku ci ko ne chuwa wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'ataka rabbuka maqaman mahmuda Allah tabaaraka wa ta'ala wa min al-layl إذا بأشيزه فتحجد به agwa ga lele ma ji tahajjudi bi ma'ana ji nafila yin shi nafila wuce da jawa ji na nafila tallaka bibi wuro wa nabi muhammadu eh, galamin shi ji hukunci gaga sallayin tahajjudi ya bayan ji su kusa da sallam hukunci wa gberi da ebe na ibana nafila tallaka ne ga dana mazi ziga yi fassara ga da tanzania in sallah na wajiye shi na wula ti farilla wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma ti farilla ya al'umma yawa ti farilla ya so ne na filatan laka go amma hukunci na manzai da fassara yana filatan laka na ga faridatan laka a ciga e eh, babu abiki wa dabba yanzu garba na filan shi na asa an yaba saka rabbuka maqaman ma'muda bini ita akiko ni ti ṣe kabọ sọkún rọrọ lánàkí yé gíba ń lè tí oró kíkí lẹyìn ìṣẹ̀kan bọ̀ pátá tó lámọ́ fárí mọ̀ pátá àfẹ́tò wà níbi mọ̀mọ́dún nígbà àṣẹfà àtúnlẹ̀ na abu hurairah gobe yana ga annabi suila ayi salati abdul fadil maktuba an annabi da sallam joga min na min sallah zo kici da daraja ga wasu masallah wajibi ko annabi ga salatu layl nafilan shi kuma ya musulmi cirkiya e yi wani shi da alici a ga arbiya su bayan wanda kiji nafila kuma ya musulmi cirkiya kabuwa ti ɓata kana fila raka gubo na kyoloji su ne wani gululo a zakiri da wa zakira waga da ke kana fila raka guba ji a ga sun yawa da bin zane je kaso kuma malin na hadisa bulabin umaru annabi na ga alabin umar na fila ya she ka wato ne na wuru na wa damuwa ogo wani zai wa ko la be wani gudo kem no wani yana ngo wani kem no wani yana so kula ani be mu mu we eh oge wa ge no mu mu chi yo ga be mo fe ne ki shi ja la jina fila ka ra ka ku ma le ni so ko ge be no mu mu aha a ci ah ibn kafir muwaji ji tabbata da muna hadisi ne duk kuma da wacce su sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam kana yatahajjadu ba'da nawmi annabi ya ji jina fine shi su da yallo bi ma'ana wajibi ne da yake ce san ce ke jina fila so mu ji ga dole dole farko shi ga wa jina fila na sai da wani ne ga nan wa ga ni wa zo nisan to amma da ne wa bai wa bai sana ne fi da ba ana fila la shi to wọ̀gá ọjọ́ gbogbo tí bẹ́gà lélé wọ̀gá kí èdè sọ̀tún èyí sì jí bí ó bẹ́ sọ̀tún àárín ọ̀dà rẹ̀ bóyá ti dá ní. àmàdó làbí sí wọ̀gá lélé bí ọmọ tí ó gẹ̀gẹ́ wọ̀nyí sàn wọ̀gá lélé mú. kí رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا aya mai goma bayan nan a sa a yaba tsakar kuka makamin mamuda mai ba tuladan a shafa'atul kubra ya su kusa ibnu kafir ngo da hadisi ji dan gurin ne wuwa gaga e kibayin cimanci annabi su kula ya wani sallallahu alaihi wasallam hadisi da mai wurin kaf hadisi da bayan ibn malik hadisi ne bureda hadisi abdullah bin mas'ud hadisi je kaf ibn malik hadisi abu darda to hadisi abu hurairah mun ko abin dan gurin ne wuwa gaga e kibayin cimanci mini halittar bata ta zama fari ta zobe su bata tun daga lokacin annabi adam ya rayu bil kiyama har da zai su kullum ciwon nan sana sai annabi muhammadu eh, guda min disnin ya bi su da jinde sauki ya lafi faru ba ruwa da wani bani ga ya bi su na jaru na abdullahi bugaina ga alaihi sallallahu alaihi wasallam ga man qala hina wani nida' wọ́gá wọn náà làdáyà sálàyé náà wọ́n ti fẹ́ sinmi èso báyìí sálàyé ìwádìí òyìnbó bàdúrà nàbẹ́ aláhùnmọ́rọ́ bàbí ìdáwọ́ ti tá a mà sòkó wọ́gá ìtú yi èyí ẹni wúchi nù yìí ne yìí bí ti sálàyé sunni àtò lẹ́lẹ́fọ̀sí sálàyé dáná èyí wọ́ ẹni wa salatul qaima sallana na kutani da ne kama kwani da nan wa kai yutoci sallan nan ati muhammadan wasila tare annabi muhammadu ya wasila wai tsomba wal fadila bi daraja mutukun wa gurbin wani wa ba'athu maqaman mahmuda annabi na kifo kiyame da wa kiba yikin annabi wa wa'atahu nan su ko jiwa alkawalin annabi gida na gagan na gana yawon dangi mai yanzu bayan sallaye wani ladani na halaklahu shafa'ati yawmal kiyama bibo nan na bibo alitan ku kiyame ne ba ta tabbata yi da ya ce e ganne halaklahu shafa'ati yawmal kiyama e mi gwe bayani wanda kunda mini lafazi a tuwa kwa wage babi wace bace wa basu makaman mahmuda min nabi wa hatta abiki gala halaklahu shafa'ati yawmal kiyama biyo ibn mutamine na togo ga na ba ni ye mi ko bayani yana da be ga ga gaza. na ka be ko shin na bi bono ya ko da ifo kiyame no ga ji tabbata yi so a ci gabe annabi sallallahu alaihi wasallam mu ga da hadisi na tajo na hadisi sunan tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ga ga idza kana yawmul qiyama ifo kiyama gadda be kuntu imamal anbiya lórí anábì muhammadu bá yìí ètò ṣiṣẹ́ lọ́ba àjò pátọ́ bá ṣàtì ó wàhátì ìbàwọ̀n ló bá máa gbọ́ gàngàn ẹ̀ ọ́ dàgbà àti gánà bá àjà gàngàn mú anábì muhammadu bá gàngàn wọ́n sọ ìbà ṣẹ̀fà àti ló bá máa yìí lànà sọ̀kọ́ lábì bọ̀yà gan mú jí fáàrí wọn so mun la hadisi be ne mu fasare ne kim na lita bi kiyama tilalin no ba no ba ji ka ka allo ba ne bin allo ba ne bin no no ma fe ga a ah, ki ba mu ci ke ki ba mu ya mu koyi wa wala ne be da ba ku ba ta kiyama ne na yi koyi wa a karshe a da ila bibi ci ba baye mu ba da muhammad ima ga da tani mu ba ni da ni da ga anna laha anna laha kun fa ki ba ne yemi yo yemi yo eh so ta shafaya ne bin muhammadu ta tabbatu ya yi eh alaibul kafir mula bayani jibin saran ita masalan nan aha ah, har ma wai gayi gaga ciwoci su kusa da lalai sallam wanda gaba abokan wuce ga shafatul baraka wani su ba da ya nabi muhammadu fakiya mayan a jibin kafir mai gayi وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد سكون أنك تشمعي كاكاين نجينا نجينا نمولا قدام مولا مولا دعنا نبي بمومد باتي باين تشوشي دوانا لا يونا نمو بدنا فهو أول من تنشق عنه الأمر annabi ga ya farko zanen kimiyya kan yi mucati ya fi kiyama yana aga aga wa yi ba su raki ba ilil mashal ngai farko da nama de tu ma tatiya tuce mu da jamba kiyamu da ke bata nan <clears throat> magayi ba tuta annaba na ke bata da daga ta annabi adam da kin bata ta wayi karkashin tuta laysa akthara minhu a ci ga annabi su ba a tura da yin wani ga alkawusara ne na mini ya giba baron jibayin kiyamu ya zamba kiyamu zindun da da zakin kindun da fi wani domin fin annabi gudu ba da alkawusara walau shafa'atul uzma bi boye bayani na wakwalin ta zaca ji shari'a hotuna wala ku zandon ne wagoto wagoto ko tula shari'a ji zanga zanga a donin fulona da naga alwalizan fulalizan na dama wuce na yanan annabi ga wa dama da su dai su kuci ya dama wuce sura musamman a ciga mun fi la in ki babe cin jika kai nan jin nan nan jin nan su kula a sallallahu da wasallam na so ko goyi ga annabi Muhammad kin وقل رب أدخلني مدخل سدك وأخرجني مخرج سدك واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سكبر كل أنبكم سكبر لك أنبكم مولدهم kiwa ga daga rabbi to ce mai a da ƙirni amila gadan mudakhala sidikin da ne ga ba ya gaskiya wani mudakhala sidikin ibalar tititin yi gwada ga yi gaban waga da fi'ili ci ci mazid kemna da khala bani mazid da hamza ne eh waga la ism bai daga bakugo wayi wazin ism fa'il wace wala da fidale shi yanzu ba na wala ya fata amma siga yi su mafulunci waji na gani ba siga ya masdaru ne ni eh makiyaji daidai kenan waji daidai ba siga masdaru ne ni na gani ba su waji daidai ba siga su zamani so waga ga gamu da hala mula ma'ana gudu ya idhalu etu masdaru ne ni mula ma'ana su ina lagajana mula ma'ana sun zamani wo lokaci na layi gadana mula ma'ana sun makani wo da na bana layi gadana to mini gumin na kan no gadde si ga su mafulu an ci da bai wa bashi kemine ga bai ba ni da no no mini ma'ana gumin na kicha ruwa go to yi ga ci na siya ku yayo wuta daga ma'ana na ba bane ma'ana sun makani nga mala shehu kata da ji fassara aya ne nake ibn kathir dubai na wuga yani almadina so ko lami gada adkhilni mudkhala sidikin lami gada ya e gada ba ya gaskiyo ga mai madina da na gaskiyo yo amila gada madina nan wa akhrijni mukhraja sidiki yana ga tin mudkhala ne ga ga tin mukhraja ko bana tsoro ga yau wose ni afala afala bayo adakhala akhraja ebe bo mukhraja na bana na ma na guduro amma e gibaya siya ku ye gankem ne ke daza ne ba ayo na wato ga ma na makano lo da ne tiya ba ne gaskiya ga mai bakka eh akhrijni mukhraja sidikin su kwa mi ya mako nai da na gaskiya na wala no lo madina nai da na gaskiya na bacci ko kuma ba da na gaskiya yau inna la harama makata min riwayatin wa inna ibrahima harama makata wa da'a li ahliha wa inni haramtu madina wa inni da'awtu fi sa'iha wa quriha so ko ce mun gana makata zai da na alfurmo riwaya ta ga annabi ibrahim na makata ya da na alfurmo fata ne ga bi wuri eh ni annabi muhammad da wa inni haramtu madina kemina na ibrahim lamaka ka ta da na alfurma na mutum wa mabi ahmadin na zaga na alfurma wa inni da'awtu fi sa'iha wa lubiya wa ma duwa ba dai wayin da ya bace da ciyo ma albarka kullu ma ta albarka so da ya ce da na guba ba na harami jayo da na guba ba na da na gaskiya jayo daga na da ta maka wannan waje da sidiki daga nuka ga da madina wannan waje mudakhala sidiki sokoga wayocho ga nabi ga wajalili min ladunka sultanun nasira ya bi hujja daga koyo ko soko wajalili min ladunka sultanun nasira ya bi hujja daga koyo ko na fitte mako ya bi nasira ne fa'il fa'il bi ma'anan fa'il wato bi ma'ana na gajin na su ya mi gajin wuce yami mi yami kabo na ji taimako ita maki yi mi ji ita da ta fata yau a kyuwa وقل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان wa za ka batin ina mai yake mana na watan fiyan ga mana Allah chabuwa eh inda al-batil kana zauka kun bai ne yake mana ne na Allah chabuwa wannan gaskiya ngeji da wani ga mana ego ego biyu da duk fisha wani gudu amma daga na gaskiya ya yi tsoro ne kuwa ga mun yi ga abin kyau so kudu ne fa da gaskiya abuja ma hajji tabbata na muna hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ce bukhari hadisi na abdullahi masudu gobeyinan gana hadisi da sunan gada makka wannan wa haula albayti 60 wa 300 nasbin kuti jika kayan najin na najin na ar pakko be shi tenti shita gafi mu ka bo kango fa jala yata'amu hadu wudin fi yadi annabi ce egun albarkalla asutu kungo chifela chukuchi neji ndo nga chukuchi na kuti kuti biya chikwe twaya ya kwe ya anabi tasu kudani mu ce ga muga ja al haqq wa za al batil inna al batil kana zamuka a ciga anabi feji da kuti wuce ne gaskiya da gani musulunci da makani da ce ya manayin shirka da kafirci ne jina wala kyawa ne hukunci wuce gamar da mu arba'ina ila yawmil qiyamah ibona annabi muhammad ya yi titufa eh la hijrata ba'da al-fath muhammad maka jiko ni maka ma gyan maka ni wa ni biya so uzirin da waga da boya wa maka wani ga maka ya ga waga da nan guci ma asara wa ne la hijrata ba'da al-fath amma walakin jihadu wa niyya inda wa gane yaga wani da zama wata kyan mawa na wani daga bicici da waya maka ciji na to gyara fe dudayi fe ji jihari wala ni wani tazo ofole na maroji amma maka ni biya eh, nga mala ega toseri oyo ega toseri oyo eza ibe shishi kinwito asaji gobiye e gangan agbe aga ni gbe na manya makaci gbe na yina aganga wa biya yi. ya ta da makini na daga ya ce wa annabi muhammadu ya ga annabi muhammadu ya kwan wannan maka na wale kan mai mai aji na ya kawo to a ga mu to a ga wani gada ne za funin da ilimi to mun ma funin da ilimi na ce kaso kuke jibu da su so koya el wale wale bi ya je kin maka kana su ba ga wani ha har to kuma za mu ci bishi shefa ba ga ayi loge shi na ayi lugba ne je shehu na bi masallaci na giba a ce lona ayi loge ya goro kama ji na a fe bala ziyara lugudu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ce mafi wace ta aga matina da muhammadu jukuru kice ta mafi wani kice ta mafi wani gurbe wa ne gurbe da lona to gama na bai zo gama na bai zo shi wanda su kula ta tabbata ya haramaini sharifai ne nga ba su kuma yin gudun wani wa jizu ma eh masalaci guta ga annabi tun yayi yi ngo guta naga daga masalaci kaba na annabi ibrahim tuna sai masalaci baitul maqdis eh sai masalaci mutu annabi muhammadu madina wazo masalaci jin don da na shehun do ga tuna mu da daraja ga masalaci ne shi ba shi ba kuma da naga wa ga shi kenan daga nan ga shehu wani masallaci ga masallaci ne gaba na wazo masallaci kwata a kiba ni ba don guta na gasa oliyo a ga tatibo so ja alhaqqu wa zaqa gaskiya da bayanikin maka bani gaba na mala kya bani umma ya shirya bal nakfifu bil haqqi ala albatil fayadamaghu fa idha wa zaiqu wa lakum alwaylu mimma tasifu yau ga ta ji baya da jini na Allah tabaraka wa ta'ala ke ga amina ya mace ban na kuzifu bil a al yi yito gaji lagaskiya gaskiya cuta ci gama na ba ke nuna lagaskiya gaskiya musulunci da suna na Muhammadu ta ta ce yau da shirke da kafirci na damini makka wa kagana da gaskiya na wajinwa wa gama na barku fa idza wa zaiqu tale da kuma Allah ki abu in ba su fa duwa ki musu kuji lakada ba sunna ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makka wa madina na kiyayi so su ko in juya yi sunna udu da zan tuta ti bidiyo eh musulunci udu da zan tuta ti kafirci to ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الله تبارك وتعالى قال ننزل من القرآن يتسقط في شيء القرآن البيت mini kurani ya cinci ma wa shifaru na tuma fi min na bana guda bayaniya sa kuci ga sashi sa shi sashi sabu bayaniya yo ige ci qur'ani bai na jumla sabina gabatayen sahabiga na eh, nasa da silam tutu cilin shutiya sahabi da curi eh, na da bakwai zauna ya eh, ci da sha a cikin ali da yi wuce da cin da za da cin ci ga ya canga hadisi sai bukhari a ya caga shi kenan a caga na mafi da da ya koro a dawa ba a a a a waje bana da cijina a daga jijiji za shi da ya gobe cikin a caga ce ba a canga na a gutun a gutun eh, shi ciciya gata eh, bayukan amma wani ba ta jibin wani masaguwa wani mutila da nan mine yabo ne shi gashi na je ne je cibe a je ci na mun shati daga ifida ndo da tuba go ke ba suratul fatiha fatiya me go shu za ci mu ci fe da sauki ina mu ba ta yin gbayin san mu ci na ala kyawu ya ya ya ya yadda ba na ina go yi kana ala kyawu shikenan mu ma ga mu to migu sabu kiye ya ji ayo aga ayo nan gishi ba yabo nan ga ito aga ya ci ga ne ya shi eh aga ayo nan gishi ba amma ta ci ga wa sai sa shi na guma anan gishi layu mun shi shi bayin bayin matina aga an sa da sun ga ziga ga ku su yoro annabi fayi batu ba latoro ban ce ya e eh so gbogbo ƙura'ani ya guso yau <clears throat> amma ji imani biyu su kube imani gan da ayimi wa rahmatun lil mu'minin ƙura'ani mai yau koyo ya mu'mini wala yazidu zalimina illa khasara amma zalimi ji ƙura'ani da ayimi ba sai asara kuma na ji imani biyu hannu da aka bone yake pipi a ruwa mun yi baya nan kira kuba ita kiraya wa nunazzilu kiraya wa nunazzilu ga kiraya jumhuru amma ita kiraya wa nunzilu kiraya nunzilu to wa nunzilu ni kira bi amrin da yaqubu a ga ko wace wa nunzilu min alquran a ga ga cule nunzilu to nunzilu duga go yo e ba muta'addiyan nazala e bana asalafi ne nazala muga da ta'diya ko wa shadda don ko wa hamza don do gala don duk ba ba nuna mana gaji ni so kala wa ga ga ganna zalturu bi an zalturi mana ni ro so ba ko wa nuna zilu bi wa nuna zilu mana ni ro duka ko ba ta je nuna zala ko lokaci wa jaru indo indo bai ga ga ta daidai na shi ko fatan yi soko ga wani fatan yi soko ko fatan yi soko ilimin fatan musu ko adini gina a imamatan su ko gamajan gamajan su ko yanzu gawa mu su ko yanzu gawa mu su ko yanzu gawa mu ya ci na yi mada wa gamar wa magagoro wani su ko yanzu ta yaro inda da yi gaga abu ko yi ta abu misali bana ikon bayan yiwuwa ya fi bayan yiwuwa laifi. بليفي وفاقر به سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته